Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis ɗaya ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin Tigray na kasar Habasha. An fara janye sojojin kawance da aka girke a Afghanistan. Ita kuwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da Amurka da Iran da su koma kan teburin tattaunawa. madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa makonni biyu cif bayan sace ɗaliban makarantar sakandaren yawuri da ke jihar kebbi har yanzu ba a ji labarin inda suke ba amma hukumomin jihar na ci gaba da ƙoƙarin ceto su bayan haka za ku ji cewa a yau shugaban jamhuriyar Nijar da gwamnan jihar borno a najeriya ke fara ziyarar aiki a jihar difa don tattauna makomar 'yan gudun hijirar jihar da na wasu yankunan makwabciyar kasar Najeriya. Shugaban mu mai daraja Bazum Muhammad da shi da gwamnan Borno insha Allahu za su zo su halarci al'ummanmu za a mayar da su gidajensu. Shi na Borno ma ya ce insha Allah shi ma zai kokarin da za a mayar al'ummar Najeriya wanda suke ana. Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali, wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum Barkan Ku da asuba, tare da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Wani mai magana da yawun gwamnatin Habasha ya faɗa a jiya Laraba cewar sojojin Habasha na iya sake shiga cikin Makeli, babban birnin yankin Tigray cikin makonni idan hakan ta kama. Ridwan Hussein mai magana da yawun rundunar dakarun Habasha da ke aiki a yankin na Tigray ya sanar da hakan ne ga manema labarai a cikin sanarwar farko da gwamnatin ƙasar ta yi. tun bayan da dakarun Tigray na TPLF suka karbe iko a Makeli a farkon wannan makon. Ridwan ya ce, "Idan akwai bukata, za mu iya shiga cikin Makeli cikin sauki, kuma za mu iya shiga ciki ƙasa da makonni uku." Gwamnatin ta Habasha ta sanar da tsagaita buɗe wuta ne ta kafofin yada labaran ƙasar a yammacin ranar Litinin. inda ta ce tsagaita wutar zai fara aiki nan take bayan da aka kwashe watanni takwas ana rikici a yankin kuma yayin da sojojin jam'iyyar da ta yi mulki a tigray a baya suka shiga makeli mazauna yankin suna murna da hakan ko da yake mai magana da yawun sojojin na tigray gata da ya faɗa a wata hira da kamfanin dillancin labarai na associate press a ranar laraba cewar tsagaita wutar wasa ne kawai kuma yayi alkawalin za su fatattaki sojojin habasha da na eritrea jamus da italiya sun kwashe sojojinsu da suka rage a afghanistan abin da ya kawo ƙarshen kusan shekaru ashirin ana tura sojoji zuwa ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita tare da sojojin amurka da sauran sojojin ƙawance sojojin amurka da na nato sun shirya janye dakarunsu gaba ɗaya daga ƙasar da ke kudancin asiya nan da ranar goma sha ɗaya ga watan satumba bisa ga umarnin shugaban amurka joe biden ranar ɗaya ga watan mayu ne aka fara janye sojojin jamus ta ba da sanarwar kwashe sojojin nata ne ba tare da jan hankali ba jim kadan bayan da aka kwashe rukunin sojojin jamus su biyu da hamsin na ƙarshe a daren talata daga sansanin su da ke arewacin afghanistan bayan an kwashe kusan shekaru ashirin ana tura sojoji sojoji na ƙarshe na mu ta bundesra sun bar afghanistan da yammacin yau in ji ministan tsaron jamus anagret kram karamba a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na Twitter. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Amurka da ta ɗage takunkumi da ta bawa Iran. kuma kasashen biyu su koma kan yarjejeniyar nukiliya ta dubu biyu da goma sha biyar. Anthony Guterres ya ce ya samu kwarin gwiwa ne daga kokarin da aka yi ta fuskar diplomasiya. a baya-bayan nan don dawo da bangarorin biyu su aiwatar da cikakkiyar yarjejeniyar da aka kira JCPOA a takaice, wacce ta kusan rugujewa tun lokacin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya fidda Amurka daga yarjejeniyar a watan Mayun 2018 kuma ya sake kakaba takunkumi ga Iran ɗin. A nata martanin Tehran ta koma yin wasu ayyukan ta na nukiliya. kuma a cikin watan Yulin 2019 ta saba yarjejeniyar ta hanyar zarta ka'idar da aka amince mata wajen inganta sinadarin uranium da tara shi tun daga lokacin iran ɗin ta ƙara ci gaba da inganta uranium ɗin har zuwa kashi 60 cikin ɗari kuma ta faɗaɗa adadin tarin shi fiye da yadda yarjejeniyar ta tanada. madalla kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, a yau Alhamis aka cika makonni biyu cif da sace dalibai da malaman makarantar sakandaren gwamnatin tarayya ta garin Yawuri da ke jihar Kebbi. Kuma har yanzu ba a ji ɗuriyarsu ba, amma hukumomin jihar na ci gaba da ƙoƙarin ganin an ceto su. Shugabannin ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah sun ce suna goyon bayan duk wani mataki da gwamnatin jihar za ta ɗauka na ganin an ceto ɗaliban da sauran jama'a da ke hannun 'yan bindigar. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Tun bayan sace ɗaliban da wasu malamai abin da ya ɗauki hankalin al'ummar duniya har yanzu jama'a sun kashe kunne tare da zura ido domin ji ko ganin abin da zai faru musamman duba da cewa an saba sace ɗalibai kuma a sako su bayan gwamnati ta tsoma bakinta. Haka ma gorin gayyata da gwamna Abubakar Atiku Bagodo ya mika na kiran gayya domin shiga jeji. ya zaburar da kungiyoyi da al'ummomi daban-daban suna nuna goyon baya ga wannan lamarin wannan karon kungiyar mai Allah ce ta Najeriya ta jaddada goyon bayanta da duk matakin da za a dauka domin ceto ɗannan yaran. Shugaban kungiyar na ƙasa Muhammadu Kiruwa wanda ya nuna rashin gamsuwa da yadda ake keɓe kabilar Fulani ga aikata ayyukan ta'addanci wanda ya ce a kowace kabila ana iya samun ɗan ta'adda ya ce Fulani sun shirya tsaf domin a yi da su ga wannan lamarin. ya ba mu shadda a shigo ta hakkeri a yi ta'addanci tabbat ya nuna an nuna rashin mutunci kuma an nuna rashin adalci da shigowa ta hakkeri da muna tabbatar da mai girma ganna matakin da biyu sun ya ɗauka domin maganin ɗan ta'adda wa al'ummar fulanin jihar kudu ɗari bisa ɗari muna goyon bayan su in yanzu sun ya zuwa maganin ɗan ta'adda muna bayan to sai dai sabani yadda jama'a suka fahimci kalaman gwamna ba gudu ba gayya ce ta shiga jeji ba a cewarsa inda haka yi wannan lalura wannan ta same mu malamai sun taru ana addu'a kuma halban mu kowa ya kawo dubara dai mu tare yaren mu aiki a shiga daki mu tare wuraren mu mu nuna waɗanda ba su da ɗabi'o'i na gari cewa mun yi su yawa kuma ba su isa ba. Duk da kalaman da hukuma ke yi na cewa ana kan kokari ganin cewa an sako yaran har yanzu wasu iyaye hannunsu a gaba muddin ba a su suka gani ba kamar yadda wani mahaifi wanda bai so a saka muryarsa ko a mace sunansa ba ya shaida min. A can yankin da ake tunanin cewa ana tsare da yaran kuwa na tuntuɓi wani mazaunin wurin wanda ya ce mutanen yankin yanzu sun fara dawowa hayyacinsu. yadda kasa an yi ruwa an ɗauke hankalin kowa ya kwanta mutane sun koma duk dazuzzuka gaskiya. Masu gidaje ma da sun kai kaura kila sun koma a wajen makukuɗin. Duk yawancin su gaskiya makuku nan jiya kasuwar riba duk yawanci sun koma a jiya duk yawanci sun koma daji gaskiya. Gaskiya babu labarin yaran na har yanzu akwai ma waɗanda aka yi kidnapping ba ma yara ba nan shiyoyin didin dajin na har yanzu gaskiya ba a sako su ba. Kahin a sace yaran ede eh bayan an sace su ne ede eh aka sake sace yara din. a nan biki a garin biki amma gaskiya ba su su ba yanzu. sata ɗalibai a najeriya dai abu ne wanda mutane da yawa ke kallo a zaman wata makarkashiya ta jefa tsoro cikin zukatan jama'a da kuma ƙara gurgunta harkar ilimi musamman a yankin arewa wanda sai gwamnati ta yi da gaske domin shawo kan wannan matsalar muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya. Muhammad Nasir da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. A yau Alhamis kasar Bangladesh ta fara ɗaukar tsauraran matakan kulle don yaƙi da annobar COVID-19 inda ake barin mutane su fita daga gidajensu kadai idan suna da buƙatar gaggawa. yayin da aka baza sojoji saboda su yi sintiri a kan titina don tabbatar da ana bin dokar. An ɗauki wannan matakin ne a daidai lokacin da ƙasar take ganin farfadowar ƙarin masu kamuwa da cutar ta COVID-19. Gwamnatin ta sanar da ɗaukar sabbin matakai ne yayin da 'yan kwanakin nan aka ga ƙaruwar cutar ta coronavirus musamman a yankunan da ke da iyakoki da ƙasar. jami'an kiwon lafiya sun ce adadin waɗanda suka harbu da cutar ta corona a ƙasar har sun kai kashi ashirin cikin ɗari mutane aƙalla ɗari da goma sha tara suka mutu a ranar lahadi yayin da aka samu sabbin mutane dubu takwas da ɗari uku da sittin da hudu da suka harbu da cutar a ranar litinin baya ga umarni da aka bayar na zama a gida matakan kullum sun hada har da rufe hanyoyin sufuri lamarin da ya sa dubban mutane suka koma bin tashoshin jiragen ruwa da motocin bas da zama ganin sun isa gidajensu kafin dokar ta fara aiki a yau alhamis shugabar hukumar dakile cututtuka ta amurka cdc rachel walensky ta faɗa a ranar laraba cewar hukumar ta tana kan matsayinta bisa shawarar da ta bayar cewa mutane da aka yi wa rigakafi ba su da bukatar sanya takunkumin rufe bakinsu da hancinsu idan suna wurin da yake a rufe duk kuwa da cewar wasu yankuna a amurka da hukumar lafiya ta duniya who sun bayar da aka san hakan yayin wata hira da aka watsa a gidan talabijin a nan amurka an tambayi Walensky game da jami'an gundumar Los Angeles da Illinois suna ba da shawarar cewa mutanen da suka yi rigakafin suna bukatar rufe fuskokinsu don taimakawa wajen dakile yaduwar nau'in annobar ta delta kwayar cutar da ke haifar da covid-19 a kwanan nan ma hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawarar cewa waɗanda aka yi wa allurar rigakafin su saka takunkumi game da who walensky ta faɗawa 'yan jarida cewar Ƙungiyar sai ta duba manufofinta da matakan kariya ga duniya inda ƙasa da kashi goma sha biyar na yawan mutane da suka karbi kashi ɗaya ko fiye da hakan na allurar rigakafin. ta ce a nan amurka kashi biyu cikin uku na yawan mutane da suka kai mizanin girma an yi musu cikakkiyar rigakafin kuma hukumar ta cdc na ci gaba da cewar mutane da aka yi wa rigakafi ba dole ba ne sai sun sa takunkumin rufe fuska labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A yau Alhamis ɗaya ga watan Yuli, shugaba Muhammad Bazum na Nijar ke soma ziyarar aiki a jihar Difa, inda gwamnatin kasar ta kaddamar da ayyukan mayar da 'yan gudun hijirar kasar sama da dubu ashirin garuruwansu na asali, a ci gaba da ƙarfafa matakan farfado da tattalin arzikin jihar. Haka kuma gwamnan jihar Borno a Najeriya, Baba Gana Umar Zulum da shugaban na Nijar sun yi mahaɗa a jihar ta difa don tattaunawa a kan makomar 'yan gudun hijirar wakilin muryar amurka sulaiman mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga difa tun a tsakiyar watan jiya ne gwamnatin ta nijar ta fara ayyukan mayar da 'yan gudun hijirar jihar difa zuwa garuruwansu na asali bayan da ɗaya gefe hukumomin suka tsaurara matakan da suka ba da damar shayo kan matsalar tsaro a yankunan da rayuwa ta yi wuya a can baya sanadiyar ayyukan ƙungiyar boko haram ziyarar wacce yake matsayin ta farko da muhammad bazoum ke kaiwa ɗaya daga cikin jihohin wannan ƙasa tun bayan ɗarewarsa karagar mulki a watan afrilun 2021 wani abin alfahari ne a wajen al'ummar jihar ta difa in ji su sunana madu ali mu ba mu taba jin ma shugaba ya hau kasa da wata bakwai har ya ce tashi ya zo a jihar difa in ba shugaban bazoum ti alhamdulillah yanzu wannan ma'acin gaba ne muke watakila allah ya sa abin da ya fara na ya mai da sakamakon da daidai inda ya yi mu Eh, kula da mu Allah ya sa in maida yan gudun hijira nan da yanzu muke ciki mu zauna a gida mu yi noma mu kuma ya ba mu tsoron da zai kula da mu ya kula ya kara kasam. Eh na Musa Bagara ne. Za mu sa gari mu mu fita. Mu tarbe shi da ni ban zabe shi ba amma ya gwada mana halamun zuwa yanzu man kace ka taba ba mu ka taba ya gwada mana mazantaka kuma muna kan taka in Allah yarda Allah ya kama mishi mu kuma mu samu zaman lafiyar mu mu kwanta gidan mu jihar Difa mai makwabtaka da jihohin Yobe da Borno na samun bakuncin yan gudun hijirar Najeriya kusan dubu dari uku waɗanda suka tsere wa rikicin Boko Haram shekaru fiye da bakwai saboda haka shugaba Muhammad Bazum da gwamnan jihar Borno profesa Baba Gana Umar Zulum suka yi mahada a birnin Difa don tantauna hanyoyin soma kwashe 'yan Najeriya zuwa gida gida kamar yadda mataimakin shugaban majalisar mashawartan jihar difa mustapha arimi ya bayyana eh, shugaban mu mai daraja bazin muhammad da shi da gwamnan borno insha allahu za su zo su halarci al'ummanmu za a mayar da su gidajensu shi na borno ma ya ce insha allahu shi ma zai kokarin da za a mayar al'umman najeriya wanda suke ana wannan ziyara wace a ɗaya bangare ke matsayin matakin baiwa 'yan gudun hijirar cikin gida goyon baya za ta kasance wata dama ga shugaban ƙasar nijar domin tantaunawa da shugabannin al'ummomin yankin difa akan batun farfado da harkokin yau da kullum irin su noma da kiwo da kamun kifi musamman a garuruwan da ke kewayen tafkin chadi inda matsalar tsaro ta fi kamari a shekarun baya sannan zai kai ziyara a garin barwa inda a tsakiyar watan yuni hukumomi suka mayar da 'yan garin sama da dubu biyar bayan kwashe shekaru da dama suna hijira a kewayen garin difa sule mummuni barma muryar amurka daga difa a jamhuriyar niger a gaida sulaiman mummuni barma da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da ba, alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali zai dora a bibiya kan dokar da aka kafa a karamar hukumar gumel ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima dokar da waɗansu ke gani ta take hakkin al'umma. A yau ma Muna tare da bakin da suka bakunci wannan shiri Honorable Salisu Abdullahi Gumel Comrade Hayya Shu'aibu Ungogo sai kuma barista Amina Umar Hussein sakatare kungiyar mata ta kasa da kasa da ake kira FIDA reshen jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Barista na ga kina ce ya saboda an ce nama ya da huru mudanye. Hmm. Me za ki ce? To, ah, kamar yadda mai eh, makamarat ya faɗa kuma kamar inda na fara faɗa in ka duba duba da tanada tare da don dokar idan mutum magana muke ta ilimi idan mutum ya yi duba na tsanake a ɓangaren shari'a ta nasara wato kwamallo da ɓangaren shari'ar musulunci na yi a fahimta ta kuma a hangena wannan dokar da aka yi duk da kyanta da kyakkyawan niyyar da ya sa aka yi to za ta sha kashi a ina kina ko a kotu ko a wurin mutane dalilai na kuwa shine na farko a koyarwa ta yin doka akwai wasu abu da muke cewa gwaji ko ma'auni da ake sawa na farko shin me yasa aka yi dokar tambaya ta farko kenan wanda daman uh, honorable ya riga ya faɗi dalilan da yasa aka yi na biyu sai ka tambayi kanka da can akwai doka wannan dokar ta baya ta kasa cimma burin abin da aka tanade ta don ita shi yasa aka yi wannan tambaya ta biyu kenan sai ka duba ta uku kaga wai shin ne abin da ake cewa what is the true intention of the legislators su wa'anda suka yi dokar menene ainihin makasudin da yasa suka yi ta to idan ka duba waɗannan amsoshin in ka zo a ma'auni na bangaren shari'a za ka ga cewar idan ka hada shi da wannan supremacy na constitution da wasu abubuwa idan ta tsallake iya local government to in ta tafi ko jiha tun da dokar bailo ce ta local government hmm. idan ta tafi jiha za ta zama ba a santa ba to amma kuna kina titin da kike cewa za ta sha wahala in take sama a shimfiɗa ku ke kuma kince shi wannan constitution din hmm. shi ya baiwa majalisun ƙananan hukumomi su yi abin da kuke kira bailo ah. kamar ba kya ganin akwai cin karo da juna an bayar da hannun dama an kwace da hagu misali nan an bani izini na yi dokar da ta shafi hurumin yankina kuma an zo an ce wai akwai wani yanayi kuma da za ta zo ba ta da tasiri? To, ban san yadda zan faɗa ba akwai abin da muke cewa durable rights da waɗanda ake cewa da yanar durable. Wannan abu idan ka duba, dokar ita an yi ta ne iya mutanen gumen. Ita kuma dokokinmu na Najeriya ba a yi sa ba iya gumen local government misali ƙaramar hukumar gumen. Yanzu misali, misali yana daga cikin amfanin 'yan majalisar da muke da su wannan doka an fahimce ta tana da kyau ta yi za a iya bin waɗannan matakai na zaman doka ta zama doka har kai matakin tarayya a amendin din ta zama na anyi ko kuma a zo a yi testin ɗinta a kotuna a zo a ga daga shari'ar musulunci kotun shari'ar musulunci zuwa kotun ofa zuwa kotun shari'a court of appeal zuwa court of appeal zuwa supreme court a ga validity ɗinta. is it ganan abin da suke cewa ta dace kamar yanzu misali idan kuma ka duba ta bangaren addinin musulunci a cikin wannan dokar akwai inda na gani cewa sun kayyade cewa dauri wato sadaki it should be reasonable reasonable sadaki ya zama reasonable wato ya zama yayi daidai da hankali mm. wanda kuma in ka duba sai ka ga ya sha karo da abin da shari'ar musulunci ta faɗa tunda a shata da shari'ar musulunci ce aka yi mutum zai iya ba tun daga farko har karshen dukiyarsa a matsayin sadaki to kaga ina zuwa reasonable din ina zuwa to reasonable din ana in ka zo fassara ta shine abin da nake faɗa cewa za a samu abin da yake reasonable a guna mm. ba shine reasonable a gurin wani ba yau to ai shine za su bude to ai yanzu misali yanzu misali zaka ga dokar za ta samu matsala in wannan yana ganin shi reasonable kuma akwai abin da a musulunci ake cewa sadak mithil wato mace a bada sadaki of her equal eh. idan graduate ce ba za eh. ka ɗauki wadda take yar tallan goro ka ce ka bata sadakin naira dubu hamsin ka ɗauki duk graduate misali misali ka bata sadakin naira dubu goma ko naira dubu biyar bai yi daidai da darajar ta ba shi sa musulunci shi kan shi bai kayyade ba duk da dokan nan kamar yanzu misali betrothal gift amma amma eh, wannan kalma ta ku ta reasonable da kuke magana a lauyanci za ta sha fassarori daban-daban Wataƙila ne abin da ke reasonable shine abin da zan iya saniya ɗaya ce zan iya nake da ita ita ce karshen mm. dukiyata mm. kuma zan iya bayarwa mm. don haka na yi biyayya ga wannan dokar idan kuma ya haya shi aibu ungogo er, er, er, saniya ɗari yake da ita sanda ɗaya kenan zai iya da ita ba kya ganin yana shi ma ya faɗo a cikin wannan reasonable ɗin da ake ta magana ya faɗo amma abin da nake so na nuna maka su kamar idan ka duba abin da ake cewa preamble makaddama yawwa gabatarwar dokar an ce dan a sauƙaƙa a kai ba na son saboda gaskiya idan na ce maka zan ɗauko maka fassarar kamar kaga sabir total gift ɗin nan da suke faɗa kamar kyauta ta wannan sun ce an haramta ta kayan na gani ina so kayan wane ne duk waɗannan abubuwa ne wanda da za a kai su kota za su sha fassara kayan na gani ina so zai iya yiwuwa kawai ya ga waya misali ta ɗari da hamsin ko ya bata ya ganta ne ya ce yana so ya bata mm. Mm. to wanda ita kuma ta saba da wannan dokar amma kada mu shiga cikin tamsin din abin da nake dubawa ko abin da nake faɗa a kullum kuma matsalar Najeriya shine ba wai zaunawa a yi dokar ba mun sha gani an yi dokoki kala-kala kuma yanzu nan ma a kadamin da muke cewa ake yaya za a gyara constitution din Najeriya kullun gyaran shi ake kullun gyaran shi aiki da ita ba aiki da ita ba mm. babban matsalar mu shine halayyarmu da ɗabi'ar mu wannan rabin um, kun yi doka yanzu an shiga wata na hudu uh, ko ma na biyar da fara aiki da ita akwai abin da ake cewa public compliance ya ga dokar ya zuwa yanzu ya take ne to ni gaskiya saboda allah daga tasowa ta zuwa yanzu ba ma taba ganin dokar da ta karfi ba cikin gaggawa ba da soja ba da ɗan sanda ba da bindiga ba irin wannan dokar because zan saboda zan ganni karfe biyar na yamma zaka ga mata kaga dai su ne suke da ɗan rauni da sakaci amma za ga mata ana ta sauri cewa mu je maza maza mu je mu kai amarya saboda irin doka ce zaka ga an yi biki sai daga taron mata dam aure ba wannan mamin din da ake ba wani kiɗa da ake na badala zaka ga kafin Garba kowa an tarwatse an watse mace ta zo gida ta ga ɗiyanta da ta bari ta je biki ta dawo ta same su a gida sannan zaka ga cewa idan aka zo ana san a yi wani abu domin akwai masu taurin kai sai kaga yan unguwa ne suke yi maku waya wane mun ga wuri kaza ana shirin a yi kaza ku turo mutane a zo a hana so kaga mutane suna da bukatar wani abu kenan sannan wani abu da yake faruwa shine sai ka je masallacin juma'a sallah sai ka ji malamai suna ta magana Allah ya wa wanda suka sa dokar nan albarka in ka zo cikin community ka zauna sai ka ji mutane suna yabon wanda suka kawo da ita hukumar da ta yi da wanda suka kawo aka sa irin suna ta yi musu fatan alkhairi cewa wannan abin ya daidai so ba za mu taba jin ba inda muke ji idan mun zo wajen ma'auni na jama'a inda muke jin dan matsala sai a wurin iyayenmu mata su kuma iyayenmu mata fahimta ce ba su yi ba. Menene menene korafinsu? Yau korafinsu za ka sun ce irin yata nima kamar yan sarki ce yadda aka wa kowa haka za a wa kowa akwai bambanci mu wannan hikimar yin dokar mun ba da mafaka mun ba da mafaka idan mutum ya yadda ya fake so ya samu rayuwarsa ta masa daɗi misali uba zai ce a'a ba zan yi ba gara doka ce shi kenan dama bai da kuɗin gara bashi zai ci shi namiji zai ce a'a ba zan yi ba kayan aure an hana ba zan yi ba akwatina dama bai da kuɗin bashi zai ci Yayi so tun daga doka ta zo ya yi kwaba ba abin kunya ba ne in bai ba domin in ya bi doka da iyayensa suka yi yan gari bai bi laifi haka zaka idan iyaye sun bi doka su ce a ba zan yi ba gara wallahi doka ce tsoro nake ji ba su yi ba laifi akalla za a iya cewa mutane na biyayya ga wannan doka ya zuwa yanzu dai sosai to a gaishe ku duka idan allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ji ko wannan doka ta samu karbuwa tsakanin al'ummar karamar hukumar gumel da kuma abin da hukumomi ke hange za a cimma da dokar kafin nan a madadin bakin namu da mahmud ibrahim kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma chubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya. To madalla a gaida Grace Alheri Abdu da ta gabatar da shirin. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. An da ji cewar wani mai magana da yawun gwamnatin Habasha ya faɗa a jiya laraba cewar sojojin Habasha na iya sake shiga Makelli babban birnin yankin Tigray cikin makonni idan bukatar hakan ta taso. Jamus da Italiya sun kwashe sojojinsu da suka rage a Afghanistan abin da ya kawo ƙarshen kusan shekaru ashirin ana tura sojoji zuwa ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita tare da sojojin Amurka da sauran sojojin ƙawance. Haka zalika an ji sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga gwamnatin Amurka da ta ɗage takunkumi da ta kaka bawa Iran. Kuma ƙasashen biyu su koma kan teburin yarjejeniyar nukiliya na 2015. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone da ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.